dakarun operation lafiya dole na ci gaba da samun nasarori masu tarin yawa ta hanyar hallaka mayakan boko haram da iswaf sun yi nasarar hallaka wasu mayakan ta'addanci sun kuma kwato makamai da ceto waɗansu waɗanda aka yi garkuwa da su sakamakon bayanan sirri da rundunar sojin ta samu akan maɓoyar mayakan ta'addancin boko haram da iswaf rundunar da ke sansani na biyu a gamboru ta samu nasara ƙarƙashin jagorancin kwamandan bataliya ta uku dakarun sun fita sintiri inda suka kakkaɓo sansanin 'yan ta'addan da ke yankin a yayin samamen da sojojin suka kai an yi musayar wuta tsakanin 'yan ta'addan da dakarun inda aka hallaka 'yan ta'adda biyar tare da samo babura guda biyu bayan babura biyu an samu kekuna guda biyu da amsa kuwa guda ɗaya da batir guda ɗaya keken ɗinki guda biyu da kuma tutocin boko haram guda hudu haka zalika dakarun sun ƙara gaba inda suka gano wani ƙauye mai suna mudu inda mayakan suka kwace a nan 'yan ta'addan suka ceto mutum 241 da aka yi garkuwa da su mata ɗari da ƙananan yara 136 hazikan dakarun sojojin sun yi nasarar tarwatsa ƙauyen tare da sansanin 'yan ta'addan amma kuma yunkurin damƙe 'yan ta'addan da ke ƙauyen mudu ya tashi a rashin nasara an yi nasarar kashe mayaka goma sha biyu amma sauran sun tsere haka zalika a ranar 24 ga watan mayu a shekara ta 2020 rundunar bataliya ta 151 ta yi nasarar tare mayakan ta'addancin da suka fito da daddare don tsallakawa zuwa firgi wannan karon da aka yi ya yi sanadiyar mutuwan 'yan ta'adda guda uku tare da barin wasu da raunuka wanda hakan ya sa suka tsere tare da barin babura biyu a wata nasara ta daban dakarun sojojin sun kai samame a ranar 27 ga watan mayu a cikin wannan shekara ta 2020 zuwa dajin Sambisa don hallaka mayakan ta'addancin da suka tsere. Ƙoƙarin dakarun ya kai ga hallaka 'yan ta'addan biyu tare da samo manyan makamai, harsasai, bindigogi da sauransu. Kwamandan Operation Lafiya Dole, Manjo Janar Faruk Yahaya, ya jinjina wa dakarun a kan nasarorin da suka samu. Ya yi kira ga dakarun da su dage wajen tabbatar da nasarar kawar da ta'addanci a Najeriya.